الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم 24 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 23 ga watan tara na shekarar 2008 ta miladiya za mu ci gaba da darasin mu na tafsiri a kafin mu fara amsa tambayoyi akwai tambaya da aka yi mun kwanakin baya a kan mutumin da ya yi aure ba a tare ba a ya biya sadaki ba a tare ba sai a sai ya rasu a na yi a cikin amsatawa na ce za a bata rabin sadaki saboda bai riga ya tare da ita ba sannan za ta ci gado saboda matarsa ce sannan ba za ta yi idda ba saboda faɗin Allah ta'ala fa malakum na min idda a kan wanda ya saki to akwai waɗansu yan uwa da suka ji fatawar suka janyo hankali na ga batun rashin idda kwarai na yi kuskure akan cewa ba za ta yi idda ba za ta yi iddar za ta iddar ta kaba domin iddar ta kaba sawa'un mace an tare da ita ko ba a tare da ita ba ko karama ce wadda bata kai ta idda ba ko ba ko babba ce a in dai za ta ci gadon sa to za ta yi masa ba wannan mahallin ijma'i ne kuma akwai hadisin a kisar wanda aka je aka tambayi abdullahi dan mas'ud akan mutumin da ya auri mace bai sanya mata sadaki ba sannan kafin ya tare da ita sai ya rasu abdullahi dan mas'ud ya ce shi bai taba jin wannan mas'ala ba su je su tambayi wanda daga cikin sahabbai amma shi ba zai iya fatawa a kai ba suka ce to wa za su tambaya an ba shi ba suka rinka kai kuna komowa tsakanin su da shi har wata daya bai musu fatawa ba sai ce to zai fatawa da ra'ayinsa in ya dace da abinda Allah madaukakin in ya dace da hukuncin Allah to wannan daga Allah ne in kuma bai dace da hukuncin Allah ba to ra'ayinsa ne ba cewa wannan shi ne hukuncin Allah ba sai ce a bata sadakin tankatta wato irin mace kamarta yan uwanta nawa in aka yi aure nawa akan ba su sadaki to ita ma ya zama to wannan shine sadakinta sannan za ta yi masa tana da gado sannan kuma za ta yi iddar wadda ta rasa miji za ta yi takaba wato sai aka zo aka gaya ma abdullahi ibn mas'ud kan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci irin wannan akan buru bin tuwashin saboda haka aka ce ba a taɓa ganin abdullahi dan mas'ud ya yi farin ciki bayan farin cikin musuluncinsa ba irin farin cikin da ya yi na cewa fatawarsa ta dace da hukuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine da haka akwai kuskure ta fuska biyu a cikin fatawar a cikin amsar da na bayar na cewar na yi kiyasinta akan wadda aka saki saboda haka za a bata sadakinta kamar za a bata sadakinta kamar cikakken sadakinta za a bata sannan kuma za ta yi masa idda ba rabin sadaki za a bata ba kamar yadda ne kiyasinta akan wadda aka sake ta kafin a tare kuma ba wai ba za ta yi idda ba inda kawai ba wai ba za ta yi takaba ba za ta yi takaba cikakka sauraka ina fata kuma za a tuna mu zuwa gobe idan mai daukan hoto ya zo tun da wannan fatawa a cikin talabijin suka ji zan sake maimaita ta don ya zama kan cewa an yi kuskure a don ya zama to an gyara wannan kuskure ne eh, haka sha'anin ilimi haka yake dole wani abu ya wuce ya abin nan kamar yadda imam mali yake cewa ne babu wani wanda yake ba a raddin maganarsa kuma wani lokaci a karɓi maganarsa sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma koyaushe idan gaskiya ta bayyana ga mutum musamman ya gane a ɗauɗin aka fahimci hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai a koma gare shi kuma wannan matsala muhallin ijma'i kamar yadda ibn kathir ya ambata a cikin tafsirinsa Allah madaukakin sarki ya mana gaba akwai tambayar da tambayoyin da aka yi wannan yana cewa yaushe ne lokacin yin shafa'i da wuturi yake wucewa an yi saɓani akan wannan matsalar akwai hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam na abdullahi dan mas'ud da na abu sa'id al-khudri da kan cewar wanda alfijir ya keto masa bai yi wuturi ba to babu wuturi a gare shi wanda alfijir ya keto bai yi wuturi ba to babu wuturi a gare shi don haka su a zahirin wannan hadithin wanda yake kuma kaunin waɗansu daga cikin malamai ne cewa daga zarar alfijir ya fito to babu zancen yin wuturi babu zancen yin shafa'i da wuturi amma an ruwaito daga adadi mai yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya kawo su a cikin muwatta daga cikin su akwai ayyuba Abu Abu Ayyub al-Ansari da Abdullah ibn Abbas da ali ibn abi talib kowanne daga cikinsu an ruwaito ya yi wuturi bayan alfijir ya keto abdullahi dan abbas lokacin yana lokacin baya gani da yake da shekaru suka zo masa ya zamanto baya gani wata ran ya tashi da safe ya ce duba ha gani mai mutane suka yi sai aka ce ai mutane sun ai jama'a a an yi sallah mutane har an riga an yi sallah asuba sai ce to saurara mu sai ya wuturi sannan ya sallah asuba haka zalika ran abu ayyub al-ansari ya zo shine liman zai yi wa mutane sallah har an yi sau za a ta ana jiran sai ta da ikama an ta da ikama an yi sau za a yi ikama ya ta da sallah sai ce ku saurara ban yi wuturi ba sai je ya wuturinsa sannan ya zo ya musu sallah to wayannan fi'ilin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa kenan ana rama wuturi ko da bayan wuce ko da bayan alfijir ya keto a sai dai akwai tafsir da yake a cikin matabar imam malik kan cewa idan mutum ya tashi lokaci ya kore masa yana ganin rana za ta fito kuma bai yi wuturi ba bai yi raka a raka'atayil fajir ba bai yi sallah asuba ba to idan ya san kafin ya yi wuturi ya raka a raka'atayil fajir ya yi sallah asuba lokacin rana za ta fito lokacin sallah ya fita to sai ya yi sallar asuba idan kuma ya san zai iya yin wuturi in yace zai yi wuturi ya raka'atai ya fajir alfajr ya sallah asuba to sai ya kyale wuturin ya ya fajir ya sallah asuba idan ba zai iya samun su gabaki daya ba idan kuma ya san duk ba zai iya samun su sai sallah asuba kawai zai samu raka daya sai ya kyale wuturin ya kyale sallah asuba ya yi sallar a ya kyale wuturin ya kyale ya fajir ya sallar asuba to bayan fitowar rana wanda yake cewa mutum zai iya rama wuturi idan ya zamanto wuturinsa ya haɗu da wurdi da yake yi na sallolin dare kamar yadda aka ruwaito aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani rashin lafiya ko wani abu ya same shi na uzuri da bai yi sallar qiyamul layl da daddare ba to ya kasance yana yin raka'a goma sha biyu tsakanin hudowar tsakanin hudowar rana da lokacin zawal wato a lokacin walaha haka zalika aka ruwaito daga daga sayyidina umar shi ma kutankucin wannan to a bisa wannan idan mutum witirinsa yana saje da wata ibada da wato abinda wurdi da ya dawwama yana yi na sallah da daddare mutum ya saba cewa kullum da daddare yana yin raka'a goma yana yin raka'a takwas qiyamul layl ya shafa'i da wutiri raka'a uku wato raka'a goma sha ɗaya kenan ko kuma yana yin raka a ashirin wani dai wurdi da ya dawwama a kai yana yi cikin dare ya haɗa shi tare da wuturinsa to idan bacci ya sa ko wani uzuri ya sa bai yi ba to a bisa wannan zai iya rama sallar amma wuturin sai mai da raka a biyu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a sha ɗaya yake yi to idan bai yi ba sai mai da shi raka a goma sha biyu wuturi din sai mai da shi raka a biyu tunda ba a wuturi da rana wannan ma akwai malamai da suka tafi a haka akan cewa wannan amma ramuwa ne na wuturi ramuwa ne na wuturi idan ya zamanto wutirin an hada shi da wurdi na sallar dare da mutum ya kasance yana yi sannan ya ce idan mutum ya yi shafa'i da wuturi ba zai iya yin wata sallah ta nafila ba ko kuma zai iya idan mutum ya shafa'i da wuturi a farkon dare idan allah ya sa ya tashi da daddare to yana da yancin ya sake yin wata nafila ya rinka yin raka'a biyu amma ba zai sake wani wuturin ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutrani fi laila babu wuturi biyu a cikin dare akwai akwai riwa akwai ra'ayin waɗansu malamai wanda shi ma sun dogara ya zuwa ga waɗansu asar da aka ruwaito daga magabata kan cewa idan mutum ya tashi ina ji an ruwaito daga abdullahi dan umar idan ya tashi da daddare sai ya raka'a ɗaya sai ta cike masa wancan wuturin da ya yi tare da shafa'insa a farkon dare sannan ya ta nafilarsa in ya gama nafilarsa sai sai ya sake yin wani sabon wutirin an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa arba to amma ra'ayi na biyu shine yafi dalilin cewar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wuce biyu a dare sannan kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadithin Aisha radiyallahu anha cewa wata ran idan yayi wuturi bayan yayi wuturi yakan yi nafila raka'a biyu yana zaune wanda yake nunin kan cewar fadin sa da yake cewa ij'alu akhira salatukum bil layli witra ku sanya sallar ku ta karshe a daddare ta zamanto wutiri wato ta fuskar galibi ne amma bai nuna rashin halaccin bayan kayi wutiri ka sake yin wata nafilar ba saboda haka waɗanda suke yi kamar waɗanda suka yi sallar tarawi kuma ya zamanto inda suke sallar tarawi din ana yin shafa'i da wuturi sannan sun sun koma gida su so su tashi su sake yin sallah a ƙarshen dare ko kuma su so su dawo masallaci su yi tahajjud babu laifi za su iya yin zuwa su yi raka bibiyunsu amma yayin da za a yi ta yayin da za a yi wuturi na tahajjud tunda su sun riga sun yi wuturin ba za su shiga su yi wannan wuturi din ba wannan ya ce suna ya ce muna so a koya mana alwarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to a gurguje annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama sun wato yadda yake yin alwala daga cikin hadisan da suka zo a cikin as-sahihain akwai hadithin Usman bin Affan da Abdullahi abdullahi da hadithin Abdullahi ibn Yazid ibn Asim al-Ansari da kuma hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu anhuma sauran sahabbai da suka ruwaito alwala annab sallallahu alaihi wasallam sun hada da ali ibn abi talib kamar yadda ya zo a cikin sahih ibn kuzaima da sahih ibn hibban da sauran sufan sunna annab sallallahu alaihi wasallam a sayyidina uthman ya bayyana yadda yake alwala a fili a cikin a filin jama'a ya fara ya wanke hannunsa zuwa tsintsiyar hannu ya wanke hannayensa ga baki ɗaya sau uku to an yi saɓani ya wanke dama ne ya soma zubarwa ne a hannun hagu ya wanke dama da hagunsa ko sannan kuma ya zubarwa a hannun hagu ya wanke hagu da damansa duk wannan riwayat din na hadithin Uthman tahtami amma hadithin Sayyidina Ali ya bayyana kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannayen ne ga baki daya tare a lokaci ɗaya sau uku wato yana wanke hagu yana wanke dama sau uku wanda idan mutum ya yi ta sunna idan mutum ya yi haka ya tabbatar da sunna amma a hadithin sayyidina usman a hadithin sayyidina usman yana tamil ya zamanto cewa ya sai da ya fara yin dama sannan ya fara sannan ya yi hagu wanda aka duba hadithin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya fara yin abu da dama a cikin dukkan a cikin sha'anin alwalarsa da sha'anin taja kansa da sha'anin sa takalminsa kuma cikin sha'anin dukkan al'amuransa wannan zai karfafa kan cewar wato mutum ya ɗebi ruwa ɗin ya wanke dama da hannun hagu sannan ya wanke hagu da hannun dama amma a hadithin na ali nassan cewa hannayen ya wanke ga baki ɗaya sannan ya kukkura bakinsa sau uku sannan ya shaƙa ruwa ya face shi ma sau uku to a riwayar hadithin sayyidina usman riwayoyi da dama waɗansu riwayar sun nuna kan cewar ya yi haka ne min garfacin wahida daga wato kamfata ɗaya da kamfata ɗaya ta ruwa ya sa ruwa a baki ya kukura sannan ya shaƙa sannan ya faci sannan ya sake yi ya sa ruwa a baki ya kukura sannan ya tofar sannan ya shaƙi ruwa ya face duk da wato kamfata guda ɗaya wanda malamai sun ce wannan shine aula shine afdal saboda akwai rashin israf sannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ke kenan nassan aka faɗa a wata riwayar sauran riwayoyin kuwa bil ijmal aka kawo yayi ne a ya kuskura baki sau uku da kamfata uku bi talata akwai ruwa da suka zo bi talata garafat to talata garafat din nan sun ɗauka kan an fassara su da kan cewa ya kuskura sannan ya shaƙa ya faci ya sake ɗiba ya kukura ya shaƙa ya faci bi talata garafat to amma wanda suka ce bi sitta garafat ma'ana wato ya kukura ya faci ya kurkura ya gama kukurar baki sannan ya shaƙa ya faci sau uku su wannan riwayoyin sahih ba su zamanto sariha a kansu ba duk da yake malamai sun ce a cikin fiƙi kan cewa wannan shine afdal kamar yadda yake zo a cikin risala kan cewa wannan shine fi mutum ya kuskura bakinsa sau uku sannan ya shaka ya face sau uku daban-daban sannan wajen shaka al-istinthar kamar yadda aka ruwaito a mutum ya sa hannunsa ne akan hancinsa bal an daga imam malik yana inkarin mutum ya face ruwa ba tare da ya sa ruwa akan hancinsa ba tare da ya sa ɗan yatsansa akan hancinsa ba cewa wannan aikin aikin jaki ne jaki ne yake haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana mathalus saw ba mu da mummunan misali aikin dabba ba a so mutum ya shi sa aka hana mutum idan idan zai sujada ya shimfida hannunsa a ƙasa ko kuma ya rinka yin kwartan abin nan a zakara kamar yadda kaza take cin abinci wajen wato sujada kana sanya kanka sannan ka dago ko kuma iltifatun kaltifatun sa'ali ko waiwaye kamar yadda dila yake yi a cikin sallah duk wannan ayyukan dabbobi ba a so mutum yi ko wajen sunkuyo a cikin sallah ya yi kamar yadda rakun yake sunkuyo ya soma sunkuyar da gwiwarsa kafin kafin hannayensa duk wannan wata hai'a ta kamar dabba ba a so mutum yi shi yasa imam mali yake cewa idan mutum idan mutum sharadi ne yayin da mutum zai face ruwa daga hancinsa ya sanya dan yatsansa kan hancinsa amma in kawai ya fetar haka to wannan kamar jaki kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'ima idan zaka shaki ruwa ka shaki ruwa sosai ka ja shi cikin hancinka sai dai in kana azumi da ka sharadin shaƙa ruwa mutum ya zama to yayi shi ya isa matuƙa wajen yi musamman a lokacin da zai yi alwalar sallah asuba to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya wanke fuskarsa a sannan yana wanke fuskarsa sau uku kuma fuska malamai abinda ake nufi da fuska ma ta hasulu bihil almuwajaha abinda zaka fuskanci mutane da shi abinda ake gani shine daga iya inda gashi bisa al'ada yake fita zuwa haba tare da gemu tunda gemu ya ta hasulu bihil shi ma gemu ana wanke shi a tahlilul lihya tsefe gemu abin nan a tsefe gemu a cikin sallah a cikin alwala wannan a hadisan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magana a kansu domin waɗanda suka sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci kan cewa ya kasance yana tsefe gemunsa ba tare da kuma kan cewa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kassa bai cika kafaɗa ciki saboda haka idan mutum ya zama to gemunsa mai cika kafaɗa ne kawai ya shafe shi to amma waɗansu malamai sun ce idan gashi idan fata tana bayyana ƙarƙashin gemu wato take hafifa to ya zamanto wannan fatar da ta bayyana tana cikin waje ta hasulu bihil muwajaha ana iya fuskantar ta to dole ne nan wajen ya tsefe domin ya goge wannan fatar domin ya wanke wannan fatar da ta bayyana to don haka a cikin wannan hali bisa ma'ana ya kama idan mutum yana wanke fuska idan gemunsa bai zamanto ya rufe fuskar ya rufe fatar haɓarsa ba ko fatar wato sajensa to a nan wajen sai ci cuɗa yadda zai zamanto kan tunda ya zamanto ci tana ɗan bayyana a ƙarƙashin gashi sannan a haddinta a faɗi daga kunne zuwa kunne idan mutum yana da saje idan mutum yana da saje in ya wanke daga kunne zuwa kunne tabbas ya wanke gemunsa har da saje din kenan da kuma wannan ɗayar fatar da inda gashi baya fitowa tsakanin kunne da saje wanda ake ce ma al'izar nan an yi saɓa yana cikin fuska ko baya cikin fuska domin hatta tana samun muwajaha ko ba ta samun muwajaha amma idan mutum ya ɗauki kan cewa haddin kunne daga kunne zuwa kunne zai shigar da izar din la muhala kuma wannan zai yi domin ya fita daga cikin khilaf sannan ya wanke hannunsa zuwa almirfaqai kuma ya kamar yadda ya zo a hadithin abu huraira ya kasance in ya wanke hannunsa yana ishra hatta hatta yushra fil abud wato har sai ya wanke wani abu na dantsansa domin ya tabbatar cewa almirfaqai sun shiga cikin wanke. gwiwar hannu lallai ta shiga waɗansu na alwala sai su tsaya a daidai gwiwar hannu ya zama to ba su wanke gwiwar hannu ba to ila lintihai fi fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ita kanta gayar wato gwiwar hannu din gwiwoyin hannu suna cikin abin da ake wankewa saboda haka mutum zai wanke ko musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har sai ya wanke wani abu daga cikin dantsansa domin a tabbatar cewa almirfaqain sun shiga to haka musamman wanda suke alwala bayan sun sanya doguwar bayan sun sanya riga mai dogon hannu wani lokaci takan matse su ba za su tattare ta bayan da ya kamata daga ta zo daidai gwiwar hannu ko kuma ta zo daidai iya dantse sai a wanke sai ya zama tokan cewa ba a shigar da mirfaƙin ɗin gaba ke ɗaya ba to wannan ya kamata a lura da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sannan ya shafa kansa shafar kan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya zo bayanin yadda yake yi a hadithin abdullahi ibn yazid cewa fa aqbala bihima wa adbar فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى به إلى قفاه ثم ردهما إلى مكان الذي بدأ da يا فارا دا النبي صلى الله عليه وسلم يا فارا دا فرقن غاشن sannan ya yi baya da hannayensa sannan ya dawo da su har zuwa ga inda ya fara kuma an san gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa idan ya bar shi yakan taba kafadarsa idan ya dan rage shi yakan zo ila shahmati udni ya zuwa ga fatar ya zuwa ga fatar kunnansa to da aka gashi ne mai yawa amma gashin da yake yi sai ya kai shi zuwa ƙarshen sa sannan ya dawo da shi wani lokaci waɗansu mata sukan yi kuskure saboda sun yi gyaran gashi sun kwantar da shi idan suka zo in suka shafa in suka tashi dawowa da shi sai su ɗanyi ɗan kaɗan ba za su dawo da shi hannun ba wai don karyawar gari gyaran da suke to ka kyale gashin shi ma ya sujada ga ta kyale gashin shi ma ya sujada ga Allah shi ma ibada yake so yi wanda wannan abin da za a yi masa shi ma sa to sannan kuma ya shafa kunnensa da ragowar ruwan da ya shafa kai baya sabunta ruwa da shafar kunni sallallahu alaihi wasallam sannan ya wanke kafarsa wajen wanke kafa yana fa yana kaiwa juz'in ƙauri wato sai ya ba kawai iya idan sawu din ba yake sai ya daga daga idan sawun ya wanke idan sawun har ya yi sama da inda yake wankewa domin a tabbatar da cewa alka'abain idanun sawu sawaye sun shiga cikin wankan kamar yadda yake yi a wajen wanke hannunsa shi ma wannan hadithin a hadithin abi ya yazo to gaskiya mun ci lokacin tafsiri mai tsawo a cikin amsa wannan tambaya amma ina ganin saboda muhimmancin ta isa ya zama dokan cewa amsa ina fata wanda ya tambayar ya gamsu Ah, bari mu ci gaba da karatun mu insha Allah Allah ta'ala ya ce afa ghayra dinillahi ya wa walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un Allah ya ce shin wani addinin Allah suke nema wani addini daban suke nema su yi ba addinin Allah ba wa lahu aslama man fis samawati alhali abin wanda ke cikin sammai da ƙasa Allah ya musulunta ga Allah kaɗai ya musulunta tau'an yana mai biyayya wa karhan yana yana wato bisa tilas wa ilaihi yurja'un kuma gare su za a koma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar dukkan annabawa na Allah su ma sai da Allah ya ɗauki alkawari a kansu a kan cewar za su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni kan cewar dukkan annabawan Allah su ma akan addinin musulunci suke kuma sun yi wannan wasicci ga mutanensu wato addini guda ɗaya na Allah ne to shine Allah addini addini guda ɗaya a wajen Allah shine addinin musulunci shine addinin annabawa ga ɗayan su shine addini a wajen Allah to wani addini kuma wani mutum zai nema in ba addinin musulunci ba wannan istifham ɗin da ke cikin wannan aya istifham ne na inkari Allah yana inkari ga duk wanda yake da awar yin wani addini ba addinin musulunci ba cewa wani addini za ka yi in ba addinin musulunci ba bayan ko ka so ko ka ki ko ka so ko ka ki ka riga ka musulunta ga Allah mutane kashi biyu ne akwai wanda ya musulunta tsawa wanda ya musulunta yana mai biyayya ga Allah wato kalban wa qaliba a zuciyarsa musulmi ne a jikinsa a aikinsa a maganarsa musulmi ne akwai wanda yake kuma abubuwa na jikinsa sun musulunta amma zuciyarsa ce ta ƙi musulunta ne kafiri Allah ya ce dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkaninsu sun musulunta ga Allah ko sun a bisa soyayya ko a bisa ƙiyayya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un wallahi wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asa walillahi yasjudu man wal wa karha bil wal asa dukkan abin da ke cikin mai da abin da ke cikin ƙasa yana sujada ga Allah ɗauan bisa yasu yana mai biyayya wa karhan bisa tilas ya musulunta bisa biyayya ko bisa ya yana sujada ga Allah ma'anar sujada shine alhudu kaskantar da kai da jawuwa ga umarnin Allah da iyadi ga umarnin Allah au an ko ya so wa karhan ko bisa tilas sai yayi idani yayi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bilaluhum bil wal asar haka zalika inuwoyinsu da safa da yamma dukkan mai inuwa kana da iko ka hana inuwar ka karuwa ko kana da iko inuwar ka ta fito ta kwanta tana kallon tana kallon yamma ka ce yau kai sarauta ta ishe ka in ka fito so kake inuwa ta kalli gabas kana da ikon kai haka ba ka da ikon kai wannan saboda haka ka ko ka so ko ka ki dole ka jawo ga hukuncin Allah ka sallama ma hukuncin Allah ka yi sujada akwai abu naka wanda yake dole ya sujada ga Allah baka yi saka hana shi ba Allah ta'ala ya ce aw lam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u bilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujudan lillahi wa hum dakhirun basu gani bane kan abu duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya halitta inuwarsu suna wato karkatuwa suna shimfiduwa ga Allah madaukakin sarki an al-yamin wash-shama'il ta gaba ta dama da hagu sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wa hum dakhirun suna masu kaskanci kaga rana a bayyana take ta musulma ce ko rana kafira ce eh? rana tana canza lokacin da Allah ya ce mata daga gabas za ta ringa fitowa ta ringa faɗuwa kullum ba ganin rana tana yin haka ta taɓa fashi ta taɓa canzawa ko kuma lokacin ta kowane rana na shekara akwai lokacin da rana take fitowa ba ta taɓa canji ba haka wata haka girgije kai ka san girgije fa shi ne yake da ikon ya ruwa lokacin da ya ga dama ba in Allah ya zo in Allah ya ga dama sai a yi ruwa a nan alu avenue amma a can daidai round din daidai round din lodge road ba za a yi ruwa ba ko ba za a taɓa samun wani wanda zai ce ba za a yi haka ba duk wannan mazahir ne na wato musuluncin dukkan halittar Allah abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa wannan wanda suka yi akwai to waɗanda suka yi tsawon su ne musulmi da kuma sauran halitta na Allah dukkan wani abu na halittar Allah ya musulunta tsawon in banda mutum da aljan Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi da godiyar Allah amma walakin la tafqahuna tasbihahum amma ba ka fahimtar tasbihin su shi yasa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda sahabbansa tasbihin tasbihin tasbihin tsakuwa ya dauko tsakuwa ya sa a hannunsa suna yana tasbihi suka ji to tsakuwa kenan to duk wani abu Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi tasbihin haqiqatan wai tasbihi ne na ma'ana ba waɗansu malamai suna cewa ma'anar tasbihin su wai suna wato tsarin su tsarin halittar su sun jawo da tsarin halittar Allah a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jidda mutane tasbihul hasa wanda nuna kan cewa suna tasbihi hakikatan wannan yana ɗaya daga cikin musuluncin su sai bani adam to bani adam jinsi biyu ne akwai musulmi sun musulunta ga Allah tsawa akwai kuma kafirai ba su musulunta ga Allah tsawon ba bisa biyayya amma sun musulunta zuwa ga Allah ta tilas sun musulunta ce wato hukuncin Allah iri biyu ne akwai alhukumu shar'i akwai alhukmul kauni alqadari alhukumu shar'i shine wanda yake bukatar ka musulunta ka zaba ka musulunta alhukumu kauni alqadari kuwa shine wanda aka tilasta ka dole ka bi akwai asalin halittarka dole ka bi wannan tsari dole sai ka fi wannan dole sai ka ci abinci dole sai ka sha ruwa dole sai ka shaki iska dole sai kaddara ta same ka dole sai ka yi rashin lafiya kana nema Allah ya hana ka kana takama da lafiya da karfi Allah ya sako maka rashin lafiya ba yadda za ka kaddara Allah sai ta afko a gare ka am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna ko ko waɗanda suke mummunan aiki suna tsammanin za su wuce mu ne za su riga mu su musiba ba za ta same su ba akwai wanda yake musiba ba ta samun sa babu babu komai kafircinsa komai imaninsa sai musiba ta same shi ta same shi to shi kansa wannan istislamu ne ga hukuncin Allah to asalin halittar mutum ita kanta fitra din ta yi Allah ya yi ta ne bisa tsarin Allah Allah ya tsari ya halicci mutum bisa tsarin Allah shi yasa idan musulmi ya zo ya musulunta tsawon to sai ya zama tokan cewa tsarin inda ya musulun inda Allah ya bashi yancin ya ba Allah ko kar ya ba Allah ya zaɓi bin Allah to sai ya dace da asalin halittarsa idan kuma ya ƙi wannan sai ya zama tokan cewa asalin halittarsa musulma ce amma kuma zuciyarsa ta ƙi musulunta sai ya zama to yana rayuwa a cikin wato abin nan a cikin a rashin insijami rashin daidaituwa tsakanin fitararsa da kuma abin da yake a kai shi ne za ka kan cewa rayuwa ba za ta yi musu istiqama ba rayuwa ba za ta daidaita a gare su ba kullum suna cikin rayuwa kafirai suna cikin rayuwa ta tashin hankali mutumin da bai san ya sujada ga Allah ba jikinsa fitararsa tana sujada ga Allah inuwarsa na sujada ga Allah ya yi istislami ga Allah amma shi a kan kansa ya ƙi sa kansa zuciyarsa ta yi istislami ga Allah to sai ya zama to wannan ya sanya shi ba zai samu nutsuwar zuci ba ba zai samu kwanciyar hankali ba shi yasa yake kullun ake ta yaƙi da su sun san abubuwan maye suna cutarwa amma ba za su bari ba sun san ƙwara tana cutarwa ba za su bari ba duk domin ne domin su mantar da kansu wannan saɓanin da ke cikin zuciyarsu cewa ga fitra tana so ta istislami ga Allah amma su kuma sun kisa kyale ta istislami ga Allah to shine nan Allah madaukakin sarki yake wa'azi kan cewa wani yake wa'azi na inkari ga waɗanda ba sa waɗanda suka kisa musulunta su ba addinin Allah cewa wani addini kuma zaka nema bayan ko ka so ko ka kai kanka ka musulunta to amma Allah ba wannan musuluncin na tilas yake nema daga mutum ba ko aljan musuluncin da mutum zai yi tsau'an yana mai yarda yana mai biyayya ga Allah shine wanda zai amfane shi wa ilaihi yurja'un kuma ga Allah za a mayar da su to tunda ko ga Allah za a mayar da kai wani addinin Allah kake so wani addini kake so ba na Allah ba tunda ka san dai duk ka gama ka gama tsiyar ta ka gabaki daya sannan ka kwanta ka faɗi ka mutu sun marudu ila Allah maulahumul haqq sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah wanda yake shine ubangijin su na gaskiya in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani abin da ke cikin sammai ko ke cikin ko ke cikin kasai face zai zo ma Allah yana bawa wato yana mai rusunawa mai jawowa mai sallamawa ga Allah to mumini shine ya gane wannan tun anan duniya sai tuni yin rayuwar wanda ya riga ya yarda da komawa ga Allah kafiri ko bai yarda da wannan ba sai kuma ya koma ya zuwa ga Allah sannan Allah madaukakin sarki ya bashi sakamakon sa yanda ya ya bashi sakamakon sa sannan Allah ta'ala ya ce qul ka ce ya rasulullah amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a gare mu wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukar akan annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da annabawa na bani isra'il jikokin annabi yaqub wa ma utiya musa wa isa da abin da aka ba annabi musa da annabi isa wan nabiyuna min rabbihim da ma duk abin da aka mu dukkan annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma yin bambanci ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin su wa nahnu lahu muslimun mu kuma mu masu musulunci ne a gare shi wato masu jawuwa ne masu miƙa wuya ne ga Allah wannan kamar inda Allah ta'ala ya ce ne a cikin suratul baqara qulu amanna billahi yayin da yahudawa suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu ku zamanto yahudawa ko nasarawa sai ku shirya sai Allah ya ce aman amanna billahi ga manifesto ɗinku ya ku al'ummar musulmi ga aƙidar ku ya ku al'ummar musulmi ga abin da kuke a kai wanda duk wani wanda yake zai cika baki akan cewa yana kan wata shirya ko yana kan wata hanya bai kai kamar ku ba ku ce kun yi imani da Allah wanda ya haɗa imani da samuwarsa da kuma kadaituwarsa da kaɗaituwarsa da cancantarsa wajen bauta shi shi kaɗai da imani da kyawawan sunayensa da sifofinsa maɗaukaka duk wannan ya shiga cikin imani da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu da abin da aka saukar akan mu shine alkitabu was sunna ba wai kawai alqur'ani bane aka saukar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da ni kuma Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima saboda haka abinda aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine abinda aka saukar ga wannan al'umma ba Qur'ani ne kadai ba har da sunna duk wanda ya ce maka sunna ba saukar da ita akai ba ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata alqur'ani tunda alkitabu alkitabu ba shine alhikma ba kamar inda imamu shafi ya ce na ji da yawa daga cikin malamai suna cewa alhikma abinda ake nufi da ita shine sunna wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar ga annabi ibrahim shi ma an masa wahayi shine tsofu ibrahim wanda allah ya ba bamu labarinsu wato takaddun annabi ibrahim wa isma'il da isma'il dan annabi ibrahim shine babban ɗansa ɗansa na farko wanda shine ta tsatsansa ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wanda tare da shi ne suka gina ka'aba wa ishaq da ɗansa na biyu ishaq isma'il ɗan kuyaggarsa ne hajar shi kuwa ishaq ɗan matarsa ce sara domin yayin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim don su gaya masa cewa allah zai halakar da mutanen annabi lot sai suka ga matarsa sai suka yi mata albishir da za ta samu ishaq wa min warayi ishaq yaqub ko bayan ishaq za ta samu yaqub ta ce a alidu wa ana ajuzun wa ba ba'ali shaykha yanzu ni zan haihu ina ina tsohuwa ga wannan shi ma mijin na shi ma tsoho tsofai tsofai da shi a ce mu haihu mu samu haihuwa hmm? suka ce rahmatullahi wa barakatu alaikum ahal aqalu ata'jabina min amrillah kina mamaki daga al'amarin Allah to danta da ta haifa shi ne ishaq shi kuma ishaq ya samu yaqub yaqub kuma dan ishaq al asbab sune ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu wanda daga cikin tsatsan su ne dukkanin su dukkan annabawan bani isra'il suna komawa ga ɗaya daga cikin wa'annan ƴaƴa goma sha biyu na annabi yaqub wanda sune ake nufi da al asbab annabawa da suke cikin zuriyar da suke cikin kabilun bani isra'il wanda ya hada da su annabi dawud da su annabi suleiman da su annabi yusha da su da annabi musa duk da yake an sake ambatansa suna cikin al'asbab din amma aka sake ambatansu saboda muhimmancinsu da matsayinsu suna cikin ulul azmi minar rusul wa ma utiya musa wa isa da abinda aka ba annabi musa da isa shine at-taura da injila wan nabiyuna min rabbihim da kuma ma dukkan abinda aka ba wani annabi wato kaida da annabawa jumlatan alal umum dukkan wani annabi in dai annabcin in dai annabi ne na Allah to da annabin da abin da aka bama annabin na wahayi mun yi imani da shi wannan shine manifesto din mu musulmi la nufarriqu baina ahadin minhum ba wa ma utiya nabiyuna min rabbihim daga ubangijinsu a cikin wannan akwai ishara ga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da kan cewar muktaba abinda rububiyya take hukuntawa shine wahayi ya sauka wato idan da Allah ya halice mu bayan Allah ya halice mu ya ba mu duk abin da muke bukata a duniya din nan ya ba mu iska ya ba mu ruwa ya ba mu ruwan sama da za mu ci abinci ya sa mana ma'adinai ajiya a cikin ƙasa wanda za mu ɗauka mai amfani da su mai ƙere-ƙere ya buɗe zukatanmu ga samun ilimi ilimin da zai sa mai tafiya a cikin sararin samaniya hmm, ilimin da zai sa mai abubuwan ban mamaki ga sunan kullum da fitowa suke ana ta buɗe hanyoyin ilimi duk a ce Allah ya mana wannan duk wannan me yake nuni ba rahamar Allah ba to sannan kuma a ce amma Allah bai bamu abin da zai samu gane abin da yake so da abin da baya so ba zai yiwu a ce Allah da ya mana rahama ya bamu hatta iskar da zamu shaka amma ko bai bamu abin da zai tsirar da mu daga fushinsa ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba muktaba abin da rahamar Allah take hukuntawa a ce Allah bai aiko manzanni ba saboda sifar Allah ta rahama ba zai yi ya azaba ba har sai yayi uzuri har sai yayi uzuri tunda yayi halitta ya kuma sanya ma halittar tsari saboda haka mubtada din hikima ya nuna ma halitta yadda za su bi wannan tsarin nasa shi yasa Allah yana daga cikin cikar rahamar Allah da cikar shifantuwarsa da cewa shine ar-rabbu domin ar-rabbu shine wanda ya halitta kuma yake renon halittarsa cikin renon da Allah yake mana shine sai ya aiko mana manzanni wanda za su sanar da mu abinda Allah yake so da abinda Allah baya so su sanar da mu Allah su sanar da mu sifofinsa su sanar da mu abinda ya tanada sanar da mu da abubuwan da dukkan abubuwa na imani wanda yake shine dalilin aiko manzanni shi yasa Allah ya ce wa ma'utiyar rabiyuna min rabbihim da abinda aka ba mu annabawa daga ubangijinsu wato sifar ubangiji kasancewar shine mai ranar halitta ya hukunta kan cewa lalle a ce ya sanar da halitta abin da yake so la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanni wato ba ma zamantowa tamkar yahudu da zamu ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidu baina dhalika sabila mun yadda da wasu ba mu da wasu ba kuma suna so su dauki tafarki tsakanin wannan wato kowane annabin sai su duba su gani yaya wannan mu jinjina shi a duba shi a kauna shi namu ne ko ba namu bane kai mu yadda shi ko kan mu yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da suka duba shi sai suka ce a ai bai zamanto daga cikin gidan Yaqub ba bai zamanto daga cikin gidan Ishaq ba saboda haka wannan ba annabin mu bane ba za mu imani da shi ba to mu ba ma haka dukkan annabawan Allah mun yi imani da su muna tsarkake su daga abinda da bai ce abinda muke tsarkake annabin mu sallallahu alaihi wasallam daga gare shi muna tsarkake annabawa daga gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya cancanta ga wani bawa ya ce ya fi yunusa bin matta wato kada wani ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi yunusa bin matta ta fuskar wato nuna kaskanci ga annabi yunus ɗaya daga cikin fassarar wannan hadithin kenan ko kuma dan ka karanta ka ji an ce ya tafi saboda ya yi wa zannuni idza ba mu mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi sai ka ɗauka wannan tawaya ce ga annabi yunus har ka rinka tsammanin kan cewa kai kafa annabi yunus kamar yadda ba za ka ce kafa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kada ka taɓa kuskura ka ce kai kafa annabi yunus kuma wani daga cikin annabawa wani ita ce tarbiyyar da aka yi mana ita ce tana cikin manifesto ɗin wa nahnu lahu muslimun ko ba wai kawai a harshe muka faɗa ba a cikin aƙida ba da Allah ya ce ai kul ka faɗa ba mu tsaya a imanin mu bai tsaya kawai akan faɗi ba kawai da itikadi a har a cikin aiki shi yasa ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu musulunci ne masu sallam masu miƙa wuya ne a gare shi wato ba zai wadata ba kawai imani ya zamanto a baki da kuma a zuci ta ce ai na yi imani a zuciyata ko kuma ai na faɗa na yi furci da la'ilaha illallah a ce wannan ya wadata kuma baka aikin komai ba na abin da la'ilaha illallah take hukuntawa ba zai wadata ba shi yasa Allah ya ƙara wannan da cewa wa nahnu lahu muslim wanda yake nuni kan cewa addini qaulun ne bil lisan abin nan i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan kai imani a cikin zuciyarka ka yadda shine amanna billahi mun yi imani da Allah hmm? to imani a cikin zuciya ba zai wadatar shi shi kadai ba tun daga shi Allah ya faɗi cewa fir'auna sun yi jayayya da ayoyin Allah alhali suna da imani da ne a cikin zuciyarsu wa jahadu biha ta'an anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah alhali zukatansu sun yi ne da ayoyin fir'auna yana da ne da kan cewa annabi Musa annabin Allah ne kuma kan cewa akwai Allah yana da ne a cikin zuciyarsa to amma wannan ya amfane shi bai amfani shi ba saboda haka dan kana da yaƙinin cewa ka yadda Allah ɗaya ne kuma ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma baka faɗa da baki ba ka shahada wannan ba zai wadatar ba kuma idan ka yi amma baka wani abu na aikin da shahada take nuna ba ka ce la ilaha illallah amma kuma kana bautar wani ba Allah ba kana zuwa ka roƙi wani a cikin kabari ba Allah ba ko kuma kana zuwa kana sujada ga wani ba Allah ba ko kuma tun da kake ashadu an la illallah ashadu anna muhammadun rasulullah baka taɓa yin sallah ko sau ɗaya ba hmm? baka yi aiki ko sau ɗaya ba na musulunci to kaga baka wannan baka musulunta ba baka zamanto musulmi haƙƙan ba hmm? tun da kawarware la illallah a aikace dole sai ka tara abubuwan guda uku wannan shine manifesto shi yasa Allah ta'ala a can bakar ce sibghatallah wannan shine rinin Allah idan mutum zai shiga addinin yahudanci ko addinin kirista za a je a tsoma shi a cikin kogin urdun a tsoma shi a cikin wannan kogin kogi ne wanda ya biyo hatta cikin isra'ila shine akwai gabar akwai gabar yamma akwai gabar gabas dinsa gabar yamma shine ake ce mata west bank din wannan ta kogin urdun to kogi ne da daddi tun zamanin annabi isa da tun zamanin sa annabi musa yake bai kafe ba to in aka tsoma mutum a cikin wannan alama kan cewar wato ya shiga an runa shi da rinin an runa shi da zamantowa ya zamanto mai bin addinin annabi isa hmm? to allah ta'ala ne allah ta'ala sai ya to shi rinin allah ba a tsoma ka a cikin teku ba ne a cikin kogi ko a zuba maka wani ruwa kamar yadda kirista suke ce ma baptization ko wanda za a ba mutum sunansa na kirista a je a a zuba masa wannan ruwan to shi na Allah ba wannan bane na Allah aƙida ce da ke cikin zuci kuma a faɗe ta a baki kuma a aiwatar da ta a aikace shine rinin Allah shine wannan ayar wannan shine rinin Allah na'am ومن يبتغي غير الإسلام دين Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam wanda ya nemi wani wanda ya nemi wani addinin musulunci ya zamanto addini a gare shi falan yuqbala minhu to wannan ba za a karba daga gare shi ba har abada ba za a taba karban wannan addini a gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a rayuwar lahira a ranar lahira yana yana daga cikin tababbu wanda suka yi asara al shi ne an san dai duk ɗan kasuwa ya san ma'ana hasara ya zama to kan cewa babu uwar kuɗin ballantana riba wani ita ce ainihin hasara to haka zai zama to ranar alkiyama haka zai tashi babu uwar kuɗin ballantana riba domin rayuwar tasa ita ce ne shine shi ne uwar kuɗinka to zai zama to ya rasa sun rasa eh, eh, eh, a ulaika alladhina khasiru anfusahum sune wanda suka suka yi asarar kawo kansu wannan aya ta nuna kan cewar kenan dukkan wani addini ba addinin musulunci ba ba in ba karbabbe bane wajen Allah dan haka mutumin mutanen da suke cewa ai ba a sani ba su ma fa addini fa suke kirista da ku daina zafafawa ya ku musulmi su ma fa akwai masu faɗan haka ko ce ku daina zafafawa ku musulmi su ma fa addini suke su ma fa suna cewa ba suna da littafi ba a sani ba kila ma su ne akan daidai din to baka sani ba ai saboda haka bai ya kamata ka dan rinka yi a hankali amma ku musulmi rigima ku shine ku ce wai ku ne kawai in ba na ko ba na wani ba ai ba ai haka Allah ya ce in ka ce in kana shakkan kan kai Allah fa wata kila fa su ma fa kirista nan ba suna da dan wani abu Allah fa an tashi ranar alkiyama su ma fa ta wata hanyar da wani abin nan ya sun shiga aljanna Allah ya ce duk wanda bai wani addini ba ba wani addini ba na musulunci ba Allah ba zai karba daga gare shi ba kuma ran lahira yana cikin tababbu wato in ba abin da Allah ya shar'anta ba babu wani abin da yake karbabbe wajen Allah wannan Allah ne ya faɗa bai halatta musulmi ya itikadin sabanin wannan ba in kai itikadin sabanin wannan ka karanta alqur'ani ka karanta alqur'ani in ba wata shubha ce gare ka ba sai iman sai ka rasa imanin ka fita daga cikin addinin musulunci akwai hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito wanda yake da alaka da wannan ayar wanda yake yana da ɗan rauni kaɗan rauninsa shine an sami abin da ake cewa al-inqita'ul yasir Abu Hurairah bai taba al-Hasan al-Basri bai taba haduwa da Abu Hurairah ba amma shi rawaito hadisin daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taji'ul a'malu yawmal qiyama ayyuka za su rana al-qiyama fataji'us sala sallah sai ta zo fataqulu ya rab sai ta ce ya ubangiji na ana sallah ni ce sallah fa yaqulu innaki ala khair sai Allah ya ce kina kina kan alkhairi wata je sadaka sadaka ta zo fata ta ya rab ta ce ya ubangiji ana sadaka ni ce sadaka duk ayyukan da muke yi ranar alkiyama Allah zai musu kama su fa yaqulu fa yaqulu innaki innaki ala khair sai Allah ya ce mata kina kan alkhairi thumma yaji usiyam sannan azumi ya zo fa yaqulu ya rab ya ce ya ubangiji ana siyam ni ne azumi fa yaqulu innaka ala khair sai ya ce kana nan akan kana kan alkhairi thumma taji'ul a'mal sannan sauran ayyuka ma duk su zo kullu zalika dukkan ayyukan nan ya qulu Allahu innaki innaki ala khair Allah yana ce musu kina kan alkhair kuna kan alkhairi thumma islam sai addinin musulunci kace kaf din sai yazo fa yaqulu ya rab sai ya ce ya ubangiji ana anta salam kai ne ubangiji mai aminci kai ne assalam aminci wa ana islam ni kuma ni ne musulunci fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce innaka ala kai kana kan alkhairi bikal yawma akhud wa bika u'ti da kai ne zan karba da kuma da kai ne wato domin ka ne zan karba kuma domin ka ne zan bayar wato domin ka ne zan karbi zan domin ka ne zan yi ruku zan riki wanda zan ruka da azaba cewa idan bai yi ka ba zan azabtar da shi kuma domin ka ne zan bayar domin ka ne zan bayar da rahamata ga wanda ya kasance ka yi masa hujja kai ne hujja a gare shi to shine zan bayar da rahamarsa gare shi قال الله في كتابه الله تعالى سنة عن صلى الله عليه وسلم يفت ونن حديث يفت آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دون ديني ما الديني وانا الديني با الدين المسلم شبا أما سين الدين انسى الله بازي كبادة قريش با كما شيء أران الله رأينا چكين تابقو نعم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون wannan ayar tana magana akan hatsarin waɗanda suka yi suka yi ridda suka bar addinin musulunci bayan duk wannan bayanin ya zo musu sai Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman yaya Allah zai shirye mutane kafaru ba'da imani da suka kafirta bayan sun yi imani wa shahidu anna rasula haqq kuma sun yi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji mabayyana sun zo musu sun ga gaskiya kwalo sannan suka kafirta to yaya Allah zai shirye waɗannan wallahu la yahdi alqawma adh Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai ulaika waɗannan mutane ulaika jazaohum waɗannan mutane sakamakon su anna alaihim la'anatullahi cewa tsinuwar Allah la'anar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ika da la'anar mutane tsinuwar mutane ai tsinuwar mala'iku ta tabbata a gare su mala'iku za su rinka tsine musu wan nasi ajma'in da mutane ma baki ɗaya za su rinka tsine musu khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan la'ana ta Allah la yukhaffafu anhumul azab ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzarun ba za a saurara musu ba wato ba za a ba su hutu ba daga wannan azabar ba za a rage ta ba kuma ba za a ba su hutu ba tabu tabu الله غفور tabu sai dai waɗanda suka tuba wato bayan sun yi ridda sai suka gano kuskurensu sai suka tuba suka koma ga Allah Allah bai rufe musu kofar tuba ba min ba da zalika bayan wannan riddar da suka yi wa aslahu kuma suka kyautata aiki suka yi istiqama suka kyautata musuluncinsu fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai matsanan mai matukar jin kai wato Allah zai karbi tubansu ya dawo musu da musuluncinsu shi yasa aka ce idan mutum ya yi ridda sai sannan ya tuba ya dawo ya sake ya dawo ya kyautata musuluncinsa to ayyukan da ya yi in mutum ya ridda duk ayyukan da ya Allah zai bata su idan mutum ya ridda dukkan ayyukan da ya yi sun ɓaci daga cikin ayyukan da ya yi hatta aure da ya ya ɓaci matarsa ta saku daga gare shi to amma in ya dawo ya zuwa ga addinin musulunci to wancan ayyukan da da Allah ya bata sai Allah ya dawo masa da su dan haka ne malamai suka ce idan mutum ya yi ridda ya riga ya yi aikin hajji to hajjinsa ya ɓaci amma in ya dawo musulunci ba za ta sake ya sake wani aikin hajjin ba wancan hajjin da ya na sa na farko yana nan Allah zai dawo da shi shine ma'anar wannan ayar an rawaito cewa wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum daga cikin al'ansar aslama tun ya musulunta sannan ya yarda walahi bi shirk yaje ya haɗu da mushrikai thumma nadima sannan yayi nadama fa arsala ila qaumihi sai ya turo wa mutanansa kabilarsa an saluli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halli min tauba ku tambaye min annabi sallallahu alaihi wasallam ina da akwai tuba a gare ni wato in na tuba Allah zai karɓi tuba na fa nazalat sai wannan ayat ta sauka kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imani ka gani ba a soma cewa wanda suke ridda za a tabi su sai da tukuna ake musu mummunan narko ta yaya za a yi wanda ya ridda wanda ya musulunta ya gane musulunci ya tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi hujjoji mabayyana suka zo masa ba wai shafin ba wai rufa ido aka yi masa bai musulunta bisa kana'a da yadda da hujja ya musulunta sannan kuma ya zo ya ce ai dama ya ma gane duk ma addini duk banza ya daina to ta za a yi wannan Allah ya shirye shi to amma sai Allah kuma ya faɗi sakamakonsa sakamakon irin waɗannan shine wannan domin wanda ya ga gaskiya ya take shine wato dukkan Allah zai tsine masa marayi kuma za su tsine masa sannan mutane baki ɗaya za su tsine masa domin shine irin wannan wanda idan ya mutu ƙasa mutane da sauran halitta za su rinka cewa Allah abin nan alhamdulillah mun huta da shi Da mutane in sun mutu in mutane suka mutu akwai wanda yake za a ce mai hutu ne shi ne zai huta wani ko in ya mutu sai a ce an huta daga gare shi to wannan shi ne wanda za a huta daga gare shi to amma su duk da wannan hukubar wanda ya wannan in bai tuba ba ne amma inda zai tuba ya dawo ya kyautata musuluncinsa sai allah ya tafi tubansa to da ya ji wannan ayar sai ya tuno muta ya tura mutanensa ce ya sake ya musulunta ya dawo cikin addinin haka imamu nasa'i ya rawaito a wani hadisin wanda yake mursal ne al ibn suwaid ya zo ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya sannan ya je kafirta ya koma wajen mutanensa sai Allah ya saukar da wannan aya a kansa kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani fa hamalaha ilayhi rajulun min qaumihi sai wani mutum daga cikin mutanen kabilarsa suka suka suka je suka karanta masa wannan aya fa qara alaihi ya karanta masa ayar fa qala sai ya ce innaka wallahi ma alimtu la sadu ya ce lallai wallahi na san cewa gwargwadon sani na san cewa kai mutum ne mai gaskiya wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la asdaqa min la asdaqa min kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la asdaqu minka ya fi ka gaskiya wa inna Allah la asdaqu thalatha Allah kuma duk ya fi ku a cikin kuku uku da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kai da ka isa mun da abin da ayar da aka saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya fi ku gaskiya قال فرجع الحارث sai har ya koma fa aslam ya musulunta fa hasuna islamuhu sai musulunci ya kyautata musuluncinsa wato wannan ayar kuma ita ma kuma hujja ce aya ce da ta hau kan yahudawa cewa ta yaya za a yahudawa allah ya shirye su sun musulunta bayan sun kafurta bayan imaninsu sun imani da annabi musa kuma sun yi imani da cewa annabin ƙarshen zamani zai zo dalilin da yasa suka bar ƙasashen su kenan suka zo madina ba wani abu ne ya kawo yahudu madina ba illa sun karanta a littafin su sifar garin da annabin ƙarshen zamani zai bayyana shine madina kuma idan suka yi rigima da larabawa sai su ce muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani zai zo muku allah ka bayyana annabin ƙarshen zamani domin mu azabtar da waɗannan mushrikai da ba sa bauta maka kai أولما فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما ya وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا yayin da littafi ya zo musu da yake daga ubangijinsu da yake gaskata abin da ke wajensu ka alhali sun kasance kafin saukan littafin suna neman fatahi suna neman nasara Allah da wannan annabin da zai zo da wannan littafin da annabin suna cewa Allah zai bayyana wannan annabin da littafinsa Allah zai ba mu nasara akan ku ya ku mushrikai haka sai ga mushrikai to bayan sun san wannan wa shahidu anna rasul haq suka yi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kamar huyay ibnu akhtar da ya je yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a huwa shine yace eh shine sun san shi wa ja'ahumul bayyinat ayoyi mabayyana sun zo musu amma suka kafir to ya Allah zai shiryar da waɗannan wato ma'ana wanda ya san gaskiya ya take ta yi imani to Allah ya Allah zai santar da shi daga shirya Allah zai nisantar da shi daga shari'a shi yasa idan ka ga ayar Allah kai sauri wajen wajen imani kai sauri wajen gaskatawa kada ka bari shedan ya kada ka jefa shakka a cikin zuciyarka to amma duk din Allah madaukakin sarki ya kore shari'a a gare su ba korewa ba ce ta dindindin ta har abada idan sun tabbata akan wannan kan gare ma gaskiya ne amma da za su tuba su dawo ya zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki zai shiryar da su kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi da waɗannan waɗanda muka ji labarukansu na'am الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru ba'da imani hakika waɗanda suka lalle waɗanda suka kafirta bayan imaninsu sun mazdadu kufra sannan suka daɗa ƙara kafirci wato suka tabbata a cikin kafircinsu har suka mutu akan haka lan tuqbala tawbatuhum to su ba zai ba za a taɓa tuban su ba Allah ya ce waɗanda suka kafirta bayan imanin su idan waɗanda ga azabar da Allah zai musu sai waɗanda suka tuba to amma waɗanda suka kafir da suka ci gaba a cikin kafircin har mutuwa ta zo musu to waɗannan ko sun tuba a lokacin da suka ga mutuwa Allah ba zai karɓi tubansu ba wa ula'ika humul dallun waɗannan su ne batattu saboda haka waɗanda suka wuce bayan sun ga hujja suka ƙi imani rashin imanin su kada ka taɓa hujja da shi akan tabbatar da wani abu domin Allah ya yi hukunci akan cewa wannan su ne batattu su ne tabaku sun bace hanya ilimin su bai amfane su ba wayan su bai amfane su ba duke su bata amfane su ba karfin su a duniya bai amfane su ba dan kada kada ka taba kafa hujja da irin su su ne ake so a mayar da su makiya addini ke so su mayar da su limamai su ne ake so a rinka kambamawa a ce su ne masu yanci irin su abdullahi ibn ubay ibn salul su ne masu freedom of, freedom of expression su ne masu freedom of conscience freedom of thought masu yancin ra'ayi kowa ya juya ya ƙi musu amma su su tsaya su dage a kan ra'ayinsu wai su ne abin girmamawa kafirai da munafukai to allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka zamanto akan haka allah ba zai taɓa karɓar tubantu ba kuma su ne batattu wayansu bai amfane su ba sannan allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu wa hum kuffaru suka mutu suna cikin kafirci falan ƙubala min ahadihim mil'ul ardi ba Allah ba zai taɓa karɓan daga ɗaya daga cikinsu ba ko da kwatankwacin cikon ƙasa ne baki ɗaya na zinari Allah ba zai karba daga gare su ba walau ta dabi ko da ya kawo shi domin ya bayar a matsayin fidiya a ƙyale shi daga azabar Allah Allah ba zai karɓa daga gare shi ba ulaika lahum azabun alimun waɗannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wa ma lahum min nasirin babu mataimaka a gare su wato duk aikin da kafiri ya yi komai yawansa Allah ba zai karba ba Aisha radiyallahu anha ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ta tambaye shi akan Abdullahi ibn jura'an ta ce ya Rasulullah Abdullahi ibn jura'an yana daga cikin eh, wato 'yan uwan babbanninta ta gefen Sayyidina Abubakar ta ce kana yuqrib bai ya kasance yana ɗaukar nauyin bako tura yaransa yake yi tafiya mai nisa ya ce ku je ku gani idan kun ga wani bako idan kun ga bako yana tafiya ku zo mu bashi masauki ku zo mu bashi masauki neman bako yake yi ina na bako eh, ba wai sai ya zo bane ma ya tambaya shi neman bako yake wanda ya kawo masa bako sai ya yanta shi duk wanda ya kawo masa bako don karinci sai ya yanta shi ka sami yanci wa yi yuqrib bai wa yafukku ani in aka kama ribataccen yaƙi ɗan fursuna aka sanya kuɗi a kansa sai ya biya domin a bashi yanci wa ta'i mutfa'am yana ciyar da abinci ya tara mabukata a ciyar da su abinci ka san gidajen da za ka ga ana yin irin abinci na sayan musamman cikin azumi na buɗe baki ka san gidaje ne abin kirgawa mutane duk sun san su alama ne na mai alheri ko hal yanfa sai aisha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam hal yanfa'ahu dhalik wannan zai amfani shi ya rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ba zai amfani shi ba innahu lam yaqul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din da dai a rana daya a cikin rayuwarsa bai taba cewa Allah ka yafe mun kuskure na ba ranar qiyam wato bai imani ranar alkiyama ba duk yana yi ne a duniya don a cewa na mai bajinta ne bai imani da lahira ba da haka ba zai amfani shi ba ranar alkiyama to shine Allah yake ishara a kan wannan cewa wanda suka kafirta kamar Bill Gates abin ya bayar na taimakawa a shekara biyu ne ko uku da suka wuce biliyan ba miliyan ba biliyan ɗaya bayan ɗaya ta dala ba ta naira ba har hudu a tara kai biliyan tara ya bayar taimakonsa da ya yi na ayyukan wai taimaka ma mabukata a ba a biya makaranta ko a gina makaranta ko gidajen marayu ko kai abinci ga wata ko makamantan wannan amma yawanci duk kasan zai tafi wajen harkar mayar da mutane kirista ne duk yan mishan ake ba yawanci to kamar ya kifa a falan yi kubala min ahadihim mil'ul ardi zahaba ba biliyan tara ba da ƙasa baki ɗaya zai cika ta da zinari ya batar da wannan zinarin wajen ayyukan alkhairi taimaka ma wannan taimaka ma wannan taimaka ma wannan wannan ba zai amfani shi ba haka dalika da zai kawo cikon ƙasa na zinari ranar alkiyama ya ce allah a karba domin a fanshe ni daga azaba a fanshe ni daga azabar wannan rana ba za a karba ba da ka aikin alkhairin dai ba a karba ba kuma ba za a karbi ba za a karban masa fansa ba ranar alkiyama babu zancen fansa ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nas ulaika lahum azabun Allah ya ce waɗannan azaba mai rarrayi ta tabbata a gare su wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai tsirtar da su daga azabar Allah ko ya kare su daga radadin ukubar Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake amfanin mutum illa imaninsa da kyakkyawan aiki Allah ya rayar da mu akan imani da kyakkyawan aiki ya karɓi mu a cikin addinin musulunci ya tashe mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, ya a bari sai karatun gobe insha Allah